Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala burkatu yan uh, uwana yan Najeriya na daɗe ina son zan yi wannan bidiyo ɗin Allah bai bani dama ba sai yanzu. Uh, da yawa daga cikin ku kuna complain akan cewa ba kwa samun tallafi na karatu kuma sannan wasu mu daga cikin mu ƴaƴan ba masu hali bane iyayen mu ba za su iya ɗaukar nauyin karatun mu ba. So a yan kwanakin nan nayi ta cin karo da wato makarantu suna tallata scholarship kala-kala sannan na samu labarin gwamnatin tarayyar najeriya ma under ministry of education sun fito da scholarship kuma suna bayarwa a kowane fanni na karatu tun daga kan digiri masters phd da postdoctorate don haka nake ba mu shawara zan saka wasu daga cikin hotunan wuraren nan da na gani da allah ku duba ku gani duk wanda yake da sha'awar applying ya applying a arewacin najeriya idan kun lura za ku ga cewa duk inda ake maganan fita kasar waje ta hanyar scholarship mu muke a baya compared to 'yan kudu domin za mu ga cewa 'yan kudu suna samun wannan opportunities ɗin fiye da 'yan arewa dalilin da yasa shine saboda mu har yanzu ba mu waye da mu duba intanet mu gano ina ake samun wannan abun ba kusan in ce da ku karatu yanzu a ko'ina a duniya ya kusan ya zama kyauta musamman karatun da ya faro daga kan phd zuwa abin da ya sha postdoctorate karatun digiri na san yana dan bada wahala kwarai da gaske domin ba kowace ƙasa ce za ta yi investing a kanka don ka zo kai karatun digiri har shekara hudu ba sannan kuma yawanci mutane ba sa son yin research a digiri da masters so akwai a lot of funding da ake badawa uh, yana da kyau ku dinga dubawa lokaci zuwa lokaci akwai wanda kuma sun riga sun gama karatu amma suna zaune ba su da aikin yi akwai abin da muke kira internship internship wato internship shine kai applying ka je wata ma'aikata kai aiki da su na wucin gadi don kai training a gurinsu wasu ma'aikatan suna biya wasu ba sa biya kasashen turawa ma suna ba mu 'yan najeriya internship sai ka ga mutum ya tafi ƙasar waje da zumma zai yi internship na wannan training din na wata shida wata uku sai ka ga daga nan ya samu aiki so da Allah a visiting wannan website din na LinkedIn linkedin.com yana nan ku google za ku gan shi LinkedIn is spelled L I N K E D linked in sai kuma in.com don Allah a je a shiga a yi rijista kuma za ka dinga samun updates akan ayyuka opportunities job opportunities ne scholarships ne internships ne da dai sauransu kada mu zauna mu ce babu bayan ba mu duba ba ni am available duk wanda yake son ƙarin bayani ka zo ka yi rubuta comment ni kuma insha Allah zan maka bidiyo ne maka ƙarin bayani Allah ya ba mu sa Allah ya taimaki arewacin Najeriya assalamu alaikum wa rahmatullah